haka za a gama lafiya yau dai ga mun maybe ba mu taba haduwa ba na san dai na ga wani fuskan da na sani so probably maybe wasu ba mu taba haduwa ba maybe sai dai kawai a ji murya ta a fassara ko a sauran platform. din gaskiya ne so yau ga ni nan kuma na ji daɗi na kasance tare da ku insha Allah yadda muka fara taron nan lafiya haka za mu gama lafiya da izinin Allah na gode da ayyuka da sai a yi sauraki

idan a studio ne irin ina yi sai ka ga it's very simple ba a kunya ba wani abu saboda daga ni sai guzu amma saboda za ka ga mutum yana yi sai a bace kamar yayi hauka ne gaskiya ne gaskiya ne ko ba za mu ci hauka kai wannan ko haka haka me yanzu idan zan yi muryar tsohuwa eh. ko murya babban mace kashe yawwa a fara yi a fara yi gaskiya ne so idan zan yi muryar babban mace eh. na ka karike murya tsohuwa asalin murya ba ne ba so yanzu misali sai a rike murya ta an ce jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka sani suna na mufira adnan daga kamfanin algeta dot studio da <laughs> a ba ta biyar da Allah a ba ta biyar jaruma kuma gaskiya da muryar nan nake amfani so kawai da yake abu ne na eh, it's a natural abu misali zan ce jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka sani adnan wacce aka fi sani da mufi yau gani a cikin taron abu misali ya kano tiktokers ok yau gani a taron kano tiktokers Allah ubangiji ya sa a yadda aka fara taron nan a gama lafiya wato shawara da a kano tiktokers ok Lamusa um, ta baya jin daɗi.